ku biyo ni yawwa kamar yadda taken wannan bidiyo namu ya kasance insha Allahu yau za mu koya muku yadda mutum zai compressing na size ɗin hotonsa ma'ana yadda zai rage girman hoto ta yadda zai iya amfani da shi online ba tare da samun matsala ba so da dama za ka kana so ka yi amfani da hotonka online amma website ɗin da ka shiga sukan gindaya maka wasu sharuɗa na cewa dole hoton ya kasance jpeg ne ko gif da sauran format format na hoto da za ku iya gani a wannan bidiyo sannan kuma dole girman hoton ya kasance kamar size kaza wanda wannan sharaɗin dole in baka cika su ba ba za ka iya uploading na hotonka ba ko kuma hoton credentials ɗinka ma'ana scan ɗin da kai na credentials ɗinka domin ka ɗaura su online in ta kama za ka yi registration na wani abu mai mahimmanci za ka ga ba za ka iya ba hakan yakan sa dole sai ka je kafe domin su gudanar maka da wannan aiki wanda da ka da wannan ilimi na da za ka sarrafa wannan hoto naka ko kuma hoton wani credentials ko certificate ma'ana za ka iya gabatar da wannan abin da kanka to sha Allah inda ka biyo mu daga farkon wannan bidiyo zuwa ƙarshensa za ka iya samun dama ka magance wannan matsala har ma ka magance wani nan gaba ku biyo ni da fara kamar kullum za ka je play store ne in ka je play store sai ka shiga da ka shiga play store zai kawo kana sai ka shiga search kana shiga search sai ka rubuta image converter ni ga shi nan already na rubuta da ya kawo ka ga zaɓuka nan ya baka to nan sai ka danna wannan image converter din gashi nan cs developer sai ka shige shi in ka shige shi zai nuna ka yi installing sai ka yi accepting na in ya gama installing sai ka buɗe shi ne tunda already ina da shi zan buɗe shi kawai sai ka danna ka danna ya ba ka damar ka shige shi to nan shine fuskar inda zai kawo ka yana kawo ka nan kun gani ga fomar na hoto nan akwai jefi in ba ka so in pdf ake so a bayar shi sai a yana nan zai koma pdf in png ne suka ba da umarni sai a danna zai koma haka in wannan WebP ne sai a danna ko gif shi nan ko kuma ga shi nan ko kuma bmp duk wanda ake bukata format din haka za a mai da shi mun bari mu shi a tsari na farko sannan kamar da kuke gani nan compress level nan shine ake rage girma ko kuma ake karawa kun gani shi nan daga 0 zuwa 100 da za ka iya ragewa ko karawa to da farko wannan alamar plus din tsakiya din nan shi za ka danna zai kai ka inda za ka ɗauko hoto domin ka gyara shi a nan wajen in ka gyara shi shine in ka yi upload ɗinsu online za su karɓa ba ta da ɓata lokaci ba domin ka cika sharɗin da wannan website yake bukata na wannan ɗaura hoto saboda haka sai ka dana nan alama plus gashi kyamara za ka je kai tsaye ka dauki hoton a take ko kuma browse za ka shiga cikin a gallery ɗinka ne ko kuma wani waje inda ka ajiye wannan hoto sai ka shiga browse nan shi nan ya ba mu zaɓi wanda muka amfani shi a kurkusa recent images ma'ana hotunan mu ko da wani ko kuma mu shiga nan photos bari mu shiga photos idan man shiga photos bari ga wani nan bari mu ɗauki wannan in ka zaɓo wanda za ka ɗauka sai ka danna alama wannan gashi nan ka selecting ɗinsa gashi nan yana ƙoƙari ya kai mana shi cikin wancan application ɗin da za mu yi amfani da shi wajen editing ɗin wannan hoton ta yadda za mu ɗora shi online muka tashi buƙatar shi a kowane irin website babu matsala yanzu kun ga ga hoton nan ya zo cikin wannan application da za mu editing ɗinsa idan kun lura nan shi ne kun ga before ma'ana kafin a kawo shi nan ga girman hoton nan 113.2 kb ma'ana kilobyte nan after bacin kuma ya zo da shi mun zo da shi kan application din gashi na ya koma 24.8 kilobyte kun ga ya rabu to yanzu idan ka so ƙara rage shi nan sai ka je compress level din nan gashi nan gani gashi yanzu ya dawo sabon wadda kuke gani gashi 7.6 kilobyte muna so mu ƙara rage sai mu ƙara jan wannan compress level ɗin ya yi gaba gashi nan da ya level ɗin 83% kun gani ya dawo 6.2 kilobyte idan kuma muna so mu ƙara sa. jawo da shi baya kenan kun ga yanzu ya tashi daga 6 point wani abu kilobyte ya dawo mai 12.4 kilobyte gani to ta haka shine za ka rage girmansa zuwa duk nau'in yadda kake so sannan nan an buƙaci ka saka format kamar yadda na nuna a baya jpg ne ko pdf ko mene haka za ka danna kawai ka canza misali in pdf zama mai da shi ga gashin mai da shi pdf amma wani baro mai da shi a jpg dinmu to haka ake sarrafa hoto duk yanda kake so ɓangaren yanda za ka yi editing ɗinsa domin ka samu dama a yi uploading ɗinsa ma'ana a ɗora shi online babu matsala a kowane website da suka buƙaci ka'idar yadda suke so a ɗaura hoto imma hoton nan na mutum ne ko kuma na wani satifiket ne kake so ka ɗaura insha Allahu duk hoton da aka yi shi ta wannan hanya za a ɗaura shi a wannan website ba tare da ɓata lokaci ba bacin an gama wannan abu in kana so ka ajiye shi ga alamar good nan sai ka danna shi da yanzu ga shi save done ta nuna mana hoton mu an ajiye shi nan ga ofin bari magani za mu gan shi gashi nan na tafi sacin kun ga ga hoton namu nan inda ya nuna mana shi to muna fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku saboda haka da zarar ka aje wannan hoton to kai tsaye za ka tafi cikin hotunan ka ka ɗauko shi ko kuma ka shiga wancan website da ake buƙata da ka je ka ɗauko shi ma'ana kai uploading ɗinsa insha Allah zai hau successfully cikin hanzari ba wa ɓata lokaci na gode salamu alaikum kada ku manta da ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa idan ba ku yi mana hakan a farko ba mun gode